الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta ɗari da hamsin da النساء وتو cikin wannan الله تعالى bar rafa'ahu ilaihi wa kana Allah azizan hakima inda ubangiji ke mayar da martani ga yahudawa waɗanda ke da'awar cewa sun kace annabi Isa dan Maryam har suke tinkaho da haka Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ma'ana ubangiji ya ɗauke shi ilaihi zuwa gare shi zuwa ina kenan zuwa sama domin dama can a wurin Allah ce wa iz Allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun da haka aka cewa bar rafa'ahu Allahu ilaihi wannan na nuna ubangiji ta'ala na sama sannan ya dauke annabi Isa ya zuwa gare shi waɗansu sukan yi kokarin yin tawili su ce wai daukaka da ake nufi a nan daukaka ce ta daraja ubangiji ya daukaki darajansa inda a ce daraja ake nufi da ba zai kawo kalmar ilaihi ba da sai ce bar rafa'ahu Allahu kawai yayi shiru Allah ya daukake shi sai mun fahimci daukaka ta daraja amma tun da yace ilaihi zuwa gare shi ya nuna ba daukakan daraja ba ce daukakan zati bayan ɗaukakan daraja wannan sai dai ka ɗauke ta a wata ayar ko waɗansu dalilan daban dama can annabawa suna da matsayi to ayar gaba mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب باب وني تكن أهل الكتاب سون يهود كون صار إلا ليؤمنن به فاتي سياي إيماني دا النبي إيسى عليه السلام قبل موته كافم متورسا ليؤمنن به دكما لمن تفسير سيدا وتو هاء الضمير أنا مرن يعود إلى إيسى illa la yu'minanna bihi ba wani cikin ahlul kitab fa sai imani da annabi Isa amma qabla mautihi kafin mutuwarsa shiwa waɗansu suka ce kafin mutuwarsa shi annabi Isa alaihi salam waɗansu suka ce qabla mautihi kafin mutuwarsa shi wato alkitabi ɗaya daga cikin ahlul kitab to waɗannan maganganu guda biyu kowace tana da wajahinta idan muka ce ba wani cikin su face sai yayi imani da annabi Isa kafin mutuwarsa ma'ana kafin mutuwar annabi Isa alaihi salam kamar yadda al Basari ya tafi akan haka wato wannan na nuna bayan saukowarsa dukkan ahlul kitabin da ke zamanin su za su yi imani da shi waɗanda za su rayu a wannan lokaci za su yi imani da shi na yanzu da waɗanda za su ci gaba da rayuwa har zuwa dab da lokacin saukarsa kafin saukowarsa su ne za su kasance akan addinin yahudanci ko nasaranci amma da ya sauka za su yi imani da shi wannan da dama daga cikin malaman tafsiri sun tafi kan wannan magana akwai manya-manyan sahabbai da manya-manyan tabi'ai akan wannan aya akan wannan ma'anar ina fatan kun fahimta to amma idan muka ce illa la yu'minu bihi qabla mautihi fatin sai ya yi imani da annabi isa kafin mutuwarsa wato ana nufin shi ba yahude ko ba nasari kafin ya mutu sai ya imani da annabi isa to wannan sai dan bamu muskila shine ma waɗanda suke wato tawilin ayar waɗanda suke cewa ba zai dawo ba suke cewa to yaya za ku in kun ce har za su yi imani da shi ba ba yahude ko ba nasari face sai ya imani da annabi isa kafin mutuwarsa shi wannan bai hudan ko banasaran to yaya Allah zai zarge su a ranar tashin kiyama ya kira annabi Isa alaihi salam yace a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم yaushe wannan zai faru a nan duniya ko a kiyama dai sai gaba qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sirquhum wata rana ce wannan ya mace to in har za su yi imani da shi dan me kuma za a zo ana zargin shi cewa sun rike shi a matsayin Allah har kuma yana kokarin ya kare kansa yace ai lokacin shi baya nan to sai malamai ke cewa wannan za ta iya wa duk da haka domin akwai wanda zai imani imani ba zai amfane shi ba ana yin imani ne tun da rai tun da laka tun kafin a zaro rai zuwa makogaro idan aka zaro ranka zuwa makogaro ko kai imani imani ba zai amfani ba وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن yanzu ne basu sun tuwo ba amma Allah zai da tuban su ba za a yadda ba gaji ya ce tubutul amma Allah ce wannan ba tuba bane ba ga fir'auna bai tuba ba ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min amma an saboda bai yi tuba lokacin da ake bukata ba sai da lokaci ya kure falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi uwar wa khasira hunalika alkafirun Da haka lokacin da duk aka zaro rai ya zo makogaro ko ka ce ka tuba ba za a karɓi tubanka ba to kun yi tarwa da za a yi wa ko kowane ba yahude kowane ba nasare lokacin da ya zo dab da mutuwa sai ya gamsu bisa ga cewa annabi isa manzo ne ba ɗaya yake ga Allah ba ba na ukun Allah bane ba shi ba Allah bane ba bal huwa abdullahi wa rasuluhu sai zuciyarsa ta labarta masa haka dan a kunyatar da shi ya mutu da takaici gobe kiyama ya shiga wuta tun da yaƙin imani tun lokacin da imani ke yin amfani shine ma'anar wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida an gane ko shine malam ke cewa qabla mawtihi ay alkitabi kafin mutuwar shi wannan ba kitabi din shine yu'ayinu mala'ikatal maut yayin da ya ga mala'ikun mutuwa sai ya ce zai yi imani fala yanfa'uhu imanun a irin wannan lokaci imani ba zai amfane shi ba au ko kuma magana ta biyu mu ce qabla mautihi ai qabla mauti isa ma'ana lamma yanzu qurba sa'a yayin da zai sauka dab da tashin kiyama to kowane bai a wannan zamani zai yi imani da shi cikin masu rai kama da fil hadis kamar yadda zo cikin hadisi kaga kowace magana ta biyu tana da karfi kuma ayin alqur'ani tana gaskata kowace magana ka'ida wajen tafsiri shine idan aya ta dauki ma'ana biyu ko uku ko hudu ma'anonin guda biyu ba sa cin karo da juna to akan fassara ayar da dukkan ma'anoni dan a nuna mu'jizan qur'ani ya dauki wannan din ya dauki wannan amma idan an samu ma'anoni masu cin karo da juna to lalle ne a san yadda za a yi a sarrafa su ta yadda su ci karo da juna din ba ko a rinjayar da ɗaya magana akan ɗaya amma in ba cin karo da juna shikenan yanzu wannan maganganun guda biyu akwai cin karo da juna ba wani cin karo da juna kowanne yana da wata masakada karkashin waɗansu ayoyi karkashin waɗansu hadisai daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa wasallam shikenan sai kasance aya da ta ɗauki wannan ma'anonin ina fatan kun fahimta wa yawmal qiyamati kuma a ranar tashin kiyama yakunu alaihim shi annabi isa zai kasance alaihim akan yahudu da nasara shahidan mai ba da shaida bima fa'alu bihi dangane da abin da suka yi da shi lamma bu'isa ilahi yayin da aka turo shi zuwa gare su to kamar yadda na faɗa wannan mas'ala ta annabi isa alaihi salam mas'ala ce da ta sha wato maganganu da rubuce-rubuce na malamai kan waɗanda suke yarda da cewa zai sauka da waɗanda suke ganin a'a ba zai sauka ba amma dai zance wanda yake shine abinda qur'ani da hadisan annabi suka nuna annabi isa alaihi salam zai sauko nan gaba domin hadisan annabi mutawatirai ba fa ahad ba sun zo da bayani na dukkan siffofinsa da lokacin da zai sauka da garin da zai sauka da shekaru nawa zai bayan ya sauka da aikin da zai bayan ya sauka da halin da duniya za ta samu kanta a ciki duk waɗannan hadisan annabi sun tabbatar littafin da ke gabana zan karanto kaɗan daga cikin ababen da ya shafi wannan mas'aloli farko dai siffarsa idan ya sauka wata sifa zai sauka malaki sifatuhu allati ja'at biha riwayatu annahu rajulun marbu'ul kama laysa bit-tawil wala bil-qasir ahmaru ja'dun 'aridu sadri sabitu ash ka'annama kharaja min dimat lahu limmatun qad rajjalaha tamla'u ma bayna mankibaihi sifofin da zai sauka da su kenan annabi isa alaihi salam zai sauka wato marbu'ul kama. tsaka tsaki shi ba dogo ba shi ba gajere ba laysa bi tawil wala bil kasir ahmar launin sana karkata zuwa gajaja. jaja ja'adun mutum ne zai sauka da karfi jikinsa zaka ga wato a hade yake da ka ganci kaga kamulin mutum mai koshin lafiya aridu sadari kirjinsa na da faɗi sabitu sha'ari kuma gashinsa zaka ga yana walƙiya yana ban sha'awa kai ka ce an jika shi da ruwa ka annama kharaja min dimas har annabi ke cewa kai ka ce ya fito daga ɗakin wanka gashin sa kamar ruwa ya jika shi yana abin nan haka lahu limmatun yana da limma abin da ake kira da limma shine gashin da yake saukowa har ƙasa da kunne ya sauka akan kafada shine limma to gashin kansa zai sauka har kan kafadunsa saboda tsawon gashin kansa kadar Jalaha za a ga ya kwantar da gashin ko ya taje shi yana miƙe tamla ma baina manki baihi gaba ɗaya dakin ya riga ya cika allan ka fadarsa dama da hagu al ahadith al warida fi zalik waɗannan maganganun ba da ka bane ba hadisai ne da suka tabbatar Min ha ma rawahu shaykhani daga cikin hadisin akwai riwayan bukhari da muslim ana abi huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laylata usri bi laqitu musa fana'atu fana'atahu ila an qala wa laqitu isa a daren Isra'i annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gami da annabi Isa ya kuma faɗi siffarsa fa qala raba raba'atun wato mutum ne tsaka tsakiya ba dogo ba gajere ba ahmar launin sa na karkata zuwa ga jaja ka annama kharaja min dimas kai ka ce ya fito ne daga ɗakin wanka saboda gashin kansa zaka kamar akwai ruwa a jiki وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان روايه البخاري كنن رايت عيسى وموسى وابراهيم فاما عيسى fa Ahmad ja'dun aridu sadari wannan duk mun faɗe shi baya wa rawa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam لقد رأيتني في الهجر وقريش تسألني وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها أروة بن مسعود الثقفي annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya ganshi da siffarsa yana sallah a jikin Ka'aba wanda yafi kowa da shi kama cikin mutane shine Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi wato kamar su wani sahabi ne cikin sahabban annabi kamar su da annabi Isa alaihi salam kamar da annabi ba da labari to don haka me littafin yayi ta koro hadisai har zuwa karshen abin da muka faɗa dukan su Bukhari ko Muslim abin da sauran sannan ya kawo sifatul nuzuli a sifar da zai sauka lokacin da annabi isa zai sauka ba da kurujin dajjal bayan dajjal ya riga ya bayyana wa istadihi fil ard bayan dajjal ya barna a cikin kasa cikin kwana 40 zai kewaye duniya makka da madina ne kawai ba zai samu damar shiga ba ya Allah Isa alaihi salam a wannan lokaci Allah zai turo annabi Isa fa yanzulu ila al-ard ya sauka ya sauka zuwa kasa wa yakunu nuzuluhu inda al-minarati al-bayda a inda zai sauka daidai farar asumiyan nan sharqai dimashq gabas da garin Dimaska, Dimaska Sham kenan, wa alaihi maharu da tani zai sauka da waɗansu tufafi guda biyu a jikinsa an rina su da za'afaran su ne maharu da wa bi an kaffaihi ala ajnati malakai ne yana mai ɗora kafaɗinsa a kan hannayensa kai a kan fuka waɗansu mala'iku guda biyu haka zai sauka wala ya hillu kafirin yajidu na nafasihi illa mata ba wani kafirin da zai ji kanshin sa face sai ya mutu a wannan rana wa nafasuhu yantahi haythu yantahi tarafuhu inda kanshin annabi Isa ke kaiwa shine makurar inda idan sa zai iya ganowa wa yakunu nuzuluhu ala ta'ifatil mansura wadanda zai kasance tare da su sune a ta'ifatul mansura wanda annabi ce la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina alhaki. al-haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah allati tukatilu al-haqq wannan tawaga wanda suke yaki bisa ga tabbatar da gaskiya wa takunu mujtama'atan li qitali dajjal za su hadu dan yakan dajjal fa yanzilu waqta iqamati salat sai dai lokacin da annabi Isa zai sauka ya dace da lokacin wata sallah cikin salloli yusalli khalfa amiri tilka ta'ifa sai yayi sallah a bayan limamin wannan al'umma shine mahadi kamar yadda wadansu hadisi kuma suka nuna wanda hadisan mahadi kuma su ma ta duniya ce daban wannan bayani da hadisai a sa kamar da Ibn kasir ya koro sa cikin littafin sa al-fitan wal malahim wato an-nihaya kenan an gane ko ibnu kasir yace hadha huwa al-ashharu fi mawdu'i nuzulihi annahu ala al a al-bayda al-sharqiyya bi dimashq shine abu mafi shahara zai sauka daidai faran asumiyan nan a gabas da garin dimashq fi وقد رأيت في بعض الكتب yanzu ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق فلعل هذا هو المحفوظ وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيه wato wannan minara kuwa tana jikin babban masallacin nan da ake kiransa aljami'ul amawi sanannen masallaci ne har yau a dimashka sai ce wa hadha huwa al-ansab wal alyaku duk magana ibnu kasir ne an gane ko وقد ذكر ابن كثير أنه في زمنه سنة إيه أنه في زمنه سنة 41 و700 جدد المسلمون منارة من هجارة من هجارة بيض وكان بناؤها من أموال زوا كرشة وأن الدب يشاتون با أما دي ننقل حديثنا نواس ابن سمعان النواس ابن سمعان حديثي ne mai tsawo wanda yake fa'idantar da saukar annabi Isa a sifar da muka ambata wannan hadisi kuwa Imam Muslim ne ya ruwaito to sannan malai ya ci gaba da koro ayoyi da suke tabbatar da saukarsa akwai ayar wa innahu la ilmun lisaati fala tamtarun biha wattabi'u ma'ana saukarsa alama ne ta tashin kiyama kamar yadda malaman tafsiri suka tafi haka akwai kuma wato ayoyi da ya kafa hujja kamar ayar wa in min ahli kitabi illa la yu'minu bihi qabla mawtihi wanda wannan da ita ce ma Abu Huraira ya kafa hujja shi kansa Abu Huraira ɗaya daga cikin sahabbai bisa da cewa dai wato zai sauka da ayoyi da dama duk ta kawo su nan gurin tare da hadisai masu yawa waɗanda yanzu ba lokacin karanto su bane ba menene hikimar saukarsa masu cewa ba zai sauka ba suna ganin idan ya sauka a wani matsayi zai sauka suka ce in ya sauka a matsayin mabiyin annabi an rage masa daraja in kuma ya sauka da sunan shi na manzo to wannan ya warware fadin Allah walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi ya warware fadin annabi la nubuwata ba'di ila yawmil qiyamah ko la nabiyya ba'di sai suka ce to ya zabi kenan mu ce masa malami kamar ga magarin malama wannan an rage masa daraja mu ce masa annabi wannan kuma ya warware waɗansu ayoyi da hadisi saboda haka ya za a yi kawai suka ce ba zai sauka ba don a huta daga wannan matsalar wannan jini dalilin su ba su da wani dalili da ya wuce wannan ba su da wani hadisin da ya kore duka da sai sun tabbatar su kuma sai suka kore da hankalin su kawai ba da wani hadisin ba ballantana su ce hadisin su ya fi karfi to amma saukar wani annabi cikin annabawa a lokacin annabi ba shi da damar a lokacin ya aiki da shari'a sai dai aiki da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda annabi shine shugaban su gaba daya duk wani annabi an riga yin alkawari da shi in har Allah ya kaddara masa rayuwa zuwa lokacin annabi to yayi imani da shi haka Allah ya alkawari da dukkan annabawa wa aka akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a aqrartum wa aqadtum ala zalikum isri Allah ya ce kun dauki alƙawari qalu aqrarna suka ce eh mun dauki alƙawari mun ji mun gani in dai har karaya mu zuwa lokacin annabi zamu yi imani da shi mu ajiye annabtar mu mu kama shari'arsa mu ajiye shari'a mu kama ta su wannan bai sa a sauke sunansu su daga cikin sunayen annabawa ba suna nan amma dai shari'a su ce ba za su yi aiki da ita ba sai dai aiki da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ko baya rage musu daraja tun da sun yi aiki ne da shari'ar shugabansu sallallahu to amma akwai hikimomi da malamai ke faɗa wajen sauka kowace hikima kuma suna danganta ta da waɗansu dalilai na farko suka ce ar-raddu ala yahudi fi zamihim annahum qatalu Isa alaihi salam dan Allah ya tabbatar da mai da martani kan Yahuda wanda suke da'awar kashe Annabi Isa sai su ga gashi ya sauka ina da'awar kashe shi to sai ubangiji subhanahu wataala ya saukar da shi dan mayar da martani kansu wannan daga eh, ka duba fatuhul bari ibnu hajar ya ambaci wannan na biyu annabi isa alaihi salam ya karanta linjila ya samu falalar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya roki Allah ina ma Allah ya sa shi cikin al'ummar annabi ko da wani zamani da cikin zamanin su ya rayu dan ya dace da falalarsa ta manzo ya dace kuma da falalar kasancewa a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ansa masa addu'ar sa ya turo shi dan ya zama mujaddadi ba dan sabon manzo ba Da haka Imam Malik ibn Anas yake cewa balagani annan nasara kanu idza ra'aw as-sahabata allazina fatahu يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا yan mutanen da suke sham lokacin da suka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wallahi dama mun samu labari a wurin magabatan mu ya zo cikin littattafan mu waɗannan mutanen wato su nuna sahabbai su ne mafiya falala da daraja sama da alhawariyuna waɗanda suka yi zamani da wa da annabi isa alaihi salam ibn kasir da ya kawo wannan sai ce wa sadaqu fi zalika gaskiya suka faɗa da suka faɗa haka fa inna hadhihi al ummata mu'azzamatan mu'azzamatun fil kutub al mutaqaddima wal akhbar al mutadawala shi yasa Shamsuddin zahabi yana da littafi mai suna tajridu asma'is sahaba wato wajen sa sahaban annabi sai ya sa annabi annabi Isa alaihi salam yasa shi sai sahabi mu ko mun san sahaban taka sharadi ne take bukata sharadi uku mutum ya yi imani da annabi ko sannan kuma ya me ya samu haduwa da annabi sannan kuma ya me ya mutu akan haka to annabi ta ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda har ya bada bishara ne wa iz kana isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu man ismuhu ahmad ai karshen imanin ki har yana bishara ma to sannan ya gamu da annabi a daren isra'ila ko ne gwamnati ba shi yasa imamu zahabi da ya kawo shi cikin tajridu a sama'i sahaba sai yace isa ibn maryam sahabiyun wa nabiyun fa innahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lailatal isra'i wa sallama alaihi huwa sahabati mautan ita isa shine da zai ya mutu da zai mutu hikima ta hudu daga cikin hikimomin da suka zo cikin hadisi dan ya wato ainihin ya a cikin ababen da aka ce zai yi farko sauke jizya hukuncin jizya yana nan a tabbata a lokacin a cikin musulunci har ya zuwa lokacin annabi isa alaihi salam a lokacin ne za a samu taqayidin sa da shi kuma annabi na cewa ana aulan nasi bi isa ibn maryama laysa baini wa bainahu nabi da sauran hikimomi dai da malamai suke faɗa kowace hikima tana karkashin wato suna karkashin karkashin kokarin fito da ita cikin Qur'ani ko hadisi sannan idan ya zo zai yi aiki da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah a bayan limamin wannan al'umma na wannan zamani shine mahadi kamar yadda hadisin Imam Muslim ya nuna duk waɗannan al'amura suna nan idan ya sauka shekaru nawa zai yi akwai ruwayan hadisi da suka nuna cewa Annabi Isa idan ya sauka zai shekaru bakwai ne a wannan shekaru bakwai da za yi a zamanin sa ba za a samu gaba tsakanin mutum biyu ba a duniyar nan sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko da wata iska wadda za ta taho babu wani rai na mummuni sai an sai wannan iska ta tafi da ransa shi ma annabi yasa lokacin zai tsawon shekaru bakwai amma za ka samu wata riwaya kuma ita ma tabbatacciya tana cikin musnad na imamu Ahmad wanda yake nuna cewa zai yi shekaru arba'in Sun thumma yutawaffa sannan a karɓi ransa wa yusalli wa yusalli alaihi almuslimuna musulmai sai masa sallah to kowane hadisi ingantacce ne wanda ya ce shekara baka wanda ya ce 40 to sai malamai suke cewa hadisin da yake magana shekara 40 yana hada shekarun da yake kafin dauke shi da bakwai din da zai yi bayan dawo da kafin dauke shi shekarar 33 Allah ya dauke shi idan ya dawo kuma zai ne bakwai dan ka hada nawa kenan arba'in shi ko wancan hadisi da yake bakwai yana ba da labarin shekarun da zai kawo bayan saukar sa bai yi magana kan wanda ya baka kafin dauke saboda haka ba karo da juna tsakanin hadisi wannan kaɗan kenan daga cikin al'amuran da suka shafi annabi isa kawai dangantakar magana ta kawo amma in ba haka ba a shiratu sa'a suna bukatar lacca ba lacca ɗaya ma laccoci da za a bayyana mutane su da hadisai tabbatattu a kai duk waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ingatattu ayi magana kai wanda yake da'ifi yi magana a kansa tabbatacce kuma a tabbatar da shi ba wai kawai da hankali za mu rinka tabbatar da shari'a ko mu kore ta ba kar mu rudu dan wani mutum cikin mutane malami cikin maluma masu takawa da tsoron Allah ya sami kafasa ta zame kan wata mas'ala cikin mas'alolin addini ba a cewa tun da wane da ilimin sa da falalarsa ya ce kaza to mu za mu bi shi akan yayin da duk muka gane maganar wane ta saba mata Allah ta saba mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ba Allah da manzon sa wannan malamin mu samar masa uzuri mu roƙa masa gafara cikin kuskuren da yi ni fatan kogin ayyukansa na alheri ya share wancan dan digo ɗaya na kuskuren sa ko biyu ko uku shine kawai amma mu ce sai baba ta gani tunda wani ya ce dole a tafi akan haka wannan ba ka'idar musulmi ba ce. ba wani malami daga cikin malama da ya haddace hadisan annabi gaba ɗaya babu shi cikin sahabbai ba a samu ballantana cikin tabi'ai ballantana tabi'u tabi'ina ballantana wanda ya zo bayan su Umar dan Khattab ya manta da hadisin tayammum sai da Ammar ya sanar da shi bai san hadisin istizan ba sai da Abu Musa al-Ash'ari ya tabbatar da shi bai san hukuncin yadda za a idan ta'un ya faru ba sai da sahabbai sai koyar da shi ga Umar fa wanda annabi ce na yi mafarki an kawo min wani koko da nono a ciki na sha na koshi da na sha sai na wa Umar dan khattab ya sha ya sha har ya koshi annabi aka ce yaya ka fassara shi yace ilimi ne wannan abin da na sha yana sha sai ya bawa sai ya ba Umar amma tare da haka Umar bai haddace hadisin annabi ba har ma wata rana da aka karanto masa wani hadisi da bai sani ba yace za annabi ya faɗa wannan aka ce ya faɗa sai sai to ko muna can kasuwa muna rumfar kasuwa shi yasa mu ji ba <laughs> sai ba da hanzari cewa shagala ne an hustafaku fil aswar yace kai kawo a kasuwa yasa ban ji wannan hadisin ba har wani sahabi ya faɗa mu to idan Umar bai san wani hadisi ba sai a ce ga wani mutum da ya sani da haka Ibn Taymiyyah ya gina cikin littafin ul Malam an a'immatil a'lam yace ba wani malami da ya haddace hadisan Annabi gaba daya hadisan annabi an kiyaye su a cikin al'umma bi majmu'iha la bi afradiha a kowane zamani za a samu al'umma gaba ɗaya an hada ta ta san hadisan annabi shi yasa wanda na sani baka sani ba wanda ka sani ban sani ba sai in karɓi naka karɓi nawa duk kowanne ya kammala inda yake da tawaya dangane da abin da dan uwansa ya sani shi ya jahilta amma in ka ce a ah, ni shi kenan kai kaɗai gayya kaza kaza kaza abin ka sani ya tsaya anan ba za ka karɓa wajen nauninka ba ka ci cikanka kar ka ta abin da baka sani ba sai ka kokari ka nema kuma galibi abin da ya haifar da mummunar aqida kan ta irin waɗannan hadisai akwai littafan da suka shigo mana nan kasar eh, marubuta musamman daga kasar Misra tun daga shekara 60 zuwa yau lokacin da aka fara karatun larabci a tsari na aji na karatu a aji malaman da suka bayar da gudunmawar farko wajen yada larabci da addirasatul islamiyya wato islamic studies sune mutanen misra da mutanen sudan to galibin littattafan da suke shigowa daga misra sun tasirantu da tunani irin na mu'tazila da tunani irin na khawarij da tunani irin na wato yan bid'a dangane da tabbatarwa ko kore waɗansu aƙidu na musulunci sai ka samu babban malami a fage ilimin addinin musulunci amma littattafan da ya kwankwaɗe ilimin su suna bukatan tacewa bai samu daman tacewa ba saboda environment din da ya rayu ba wanda ya kalubalance shi akan wannan sai ya dauka shine daidai ya rubuta har ya mutu bai canja ba kamar irin su Sheikh shugaban Jami'atul Azhar kamar irin su Muhammad Abduhu manyan manyan malamai kamar irin su wato ainihin al-Imam al Ahmad din da Muhammad kowanne maragi daga cikin su duk suna cikin waɗanda suka tasirantu da littattafan akalaniyun kuma sun yi rubuce rubuce a cikin addinin musulunci kamar irin su Muhammad al-Ghazali wanda ya mutu a bara da sauransu to littattafan su zaka samu wato akwai al-Ghasl Salim akwai barna akwai gyara akwai barna akwai gyara sai ka dora ta akan sikelin ilimin hadisi ka dora ta akan sikelin littafan aqida ta asali sai ka iya daukan abin da zai amfane ka inda suke kuskure ka kyale musu kayan su wanda baya da makamashin da zai iya tacewa to duk abin da ya karanta sai ya dauka a zuciyarsa sai ya je yawa ɗaliban salata ya karantar da su ya faɗakar da su sai ka ga aqida ta yaɗu wanda ba mai kyau ba a sakamakon waɗannan littattafan su muka samu a nan ƙasar kafin mu fara samun waɗansu littattafai da za su ke wanda za su ƙetare ruwa su zo mana nan ina fatan kun fahimta to a takaice ne wannan shine bayanin da zan iya yi game da wannan kuma a nan gurin ne ubangiji ya tike maganar annabi isa alaihi salam ma'ana dai an kawo wannan magana ne kawai dan mayar da martani ga yahudawa bayan an kidda daga munanan ayyukansu irin cewa irin jifar eh, mahaifiyar annabi isa wato maryam irin an hana su su ranar asabar sun yi irin bautar dan mariki irin menene kuma daga cikin munanan ayyukan hadda a sun kashe annabi isa Allah tsarka su cewa ma qataluhu ma talabu ubangiji ya dauke kayansa kuma zai sauka nan gaba wa in min ahli kitabi illa min nabihi qabla mautihi wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida to za a sake komawa kan kididdiga mana ayyukan dai da yahudawa din suke sai Allah ya فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أساكمكم ذلك وأن سكي سوى يهودا ولي حرمنا عليهم طيبات sai muka haramta musu tayyibatin waɗansu daɗaɗen al'amurra uhillat lahum waɗanda da halal ne gare su wato sakamakon zalincin su da yawan kafirce ma ubangiji humul yahudu sune yahudawa izhadu ay tabu wa raja'u an ibadatil ijli an ce musu hadu saboda sun yi da'awar cewa sun tuba daga bautan dan maraki fa huwa tadhkirun inna hadha eh, inna hadha zulma waqa'a ba'da ma hadu abinda ake so a nuna mana zaluncin nan da ake cewa sun yi sun yi shi ne bayan bautar dan maraki bayan da'awar cewa sun tuba sai kuma suka sake yin zalunci wato ta hanyar saba ma Allah sai Allah ce haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu dadadan al'amura waɗanda da can halal ne hiya allati fi qawlihi haramna kulli dhi da Allah ce wa alal ladzina hadu haramna kulli dhi wa min al bakari wal ghanami haramna alaihim tuhumahuma illa ma hamalat ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإلا لصادقون yayin da suka rinka saba ma ubangiji suka rinka bijire ma hanyarsa sai Allah ya rinka musu ukuba tun a duniya shine a ce abu kaza da yake da halal ne yanzu an haramta muku haramna kullu bi zukur aka ce duk abin da yake da farce an haramta muku kasu wa min al-bakari wal ghanami haramna alaihim tuhumahuma aka ce dangane da wato ainihin shanu da tumaki da awaki kuwa wannan ku tunama amma an haramta muku kitsan duk kitsan tinkiya ko na akuya ko na shanu kar ku ci an haramta illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai abin da ya makale a gadan bayan dabba din awil hawaya ko kayan ciki aw makhtalata bi adum ko irin kitsan da ya cakudu da kafi ta yadda kankare shi daga cikin kafi ba zai iya ba wannan an muku hanzari amma ranar kitse ku dauka ku yi kake da shi ko ku yi menene da shi duk an haramta muku sai Allah ce zalika jazainahum bi baghyi saboda zaluncin su saboda saba Allah shi yasa muka musu wannan mummunar ukuba to shine ne cewa allazina hadu har wato nan fa bi zulmin allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseera da kuma yadda suke kaucewa ta farkin Allah kaseeran wato da yawa wato sabilillahi shine dinahu wato addinin Allah saddan suna kaucewa kaseeran kaucewa wanda take mai yawan gaske ko kace suna kaucewa su da kansu ko suna kautar da waninsu su تكون وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أبو نجبا وأخذهم الربا في يد سكي مؤاملة دربا وقبله أنه الهالي أنها نيسو دنجني دربا في التوراة أتكين التوراة أنت مسو حرام نيين تآملي دربا wa aklihim amwalan nas bil batil da kuma yadda suke cin dukiyoyin mutane bil batil ta hanya mara kyau ai bil risha ta hanyar wato abin da ya tafi rishawa fil hukumi wajen hukunci karban hanci duk waɗannan ɗabi'a ce ta yahudu wanda su ne suka sunnantawa dukkan wanda yake cin rashawa yanzu ko yake ta'amuli da riba a yau shi yasa sun san Allah ya la'anci mai cin riba sai suka yi kokari suka tsoma duniya gaba ɗaya ta zanto ta riba ta hanyar kawo tsarin bankin da yake ta'amuli da riba yana ɗaya daga cikin manyan ababai wanda annabi ce suna halakarwa kamar yadda cikin hadisin Abu Hurairah ijtanibu as-saba al-mubiqat daga cikin sun ce al israku billahi sannan akwai as-sihru sannan akwai kokul har yazo kan ar-riba aslu riba aslu da yakin har zuwa karshen hadisi cin riba yana cikin as-saba al-mubiqat ababai waɗanda suke guda bakwai waɗanda suke masu halakarwa to wannan ribar yanzu ta shiga ko ina ta shiga gwamnati ta shiga bankuna in za a baka uh, rance na kamfani ko na gwamnati sai an sa riba ce in za a baka rance a banki dama kai ma ka san gidan riba kaje in ka je ajiya ko ta'amuli da su daddare riba ta shiga ciki to wanda wannan da ita ne aka la'anti wato ainihin yahudawa Allah ya tsare mu ko musamman ribar da tafi kowace illa ita ce riba mai linkuwa da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa ribar da aka gina ta akan zid wa ta'ajjal lokacin biyan bashi yi ana bin ka naira dubu ɗaya sai a ce to kawo kuɗi yanzu in ko kana bukatan jinkirin mako guda to kai da za ka ƙara naira ɗari in sati ya sake dawowa za ka ƙara ɗari biyu da haka da haka gwargwadon daɗewa da za ka yi har ribar da za ta hau kai ta zo ta fi tsohuwar kuɗin da karanta to ita ce mafi munin riba a bankasa azafan mudawafa din ita ce mafi munin riba a bankasa yau ko ita ce ake ta'amuli da ita wa atadhum riba wa qadanuhu wa akalihim amwalan nas bil batil ga kuma cin dukiyar mutane ta hanyar barna kamar ta hanyar rishuwa ta dukkan wuri cin dukiya ba ta hanyar da shari'a ta lamunce ba wa atadna lil kafirin minhum azaban alima ubangiji yace mun tanadi azaba mai radadi lil kafirin minhum dangane da kafirai minhum daga cikin su yahudu da nasara take لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل الذين من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما لكن الراسخون في العلم أما تبتتوا أتكين علمي منهم تكين يهود النصارى كعبد الله بن سلام كما عبد الله بن سلام وانك يا مسلمين wal da kuma mummunai al muhajirun wal ansar mummunan lokacin annabi su ne muhajirai mutanen makka kenan da suka yi hijira wal da mutanen madina irin waɗannan yu'minuna bima unzila ilayka su suna yin imani da abin da aka saukar akan ka wa ma min qablika suna yin imani da abin da aka saukar tun kafin ka min kutubi na littattafai da haka duk abin da ya zo cikin littafin ka sun yi imani da na haramci sun yarda da haramcin sa na halacci suna aikatawa tare da itikadin halaccin sa daga gare ka wannan ana nuna daga cikin ahlul kitab waɗanda suka musulunta su ba su kasance suna ta'amuli da riba ba ba su kasance suna cin amwalin nasu bil batil ba ba su kasance suna saddu an sabilillah ba manan kamar ana nuna ba dukkan su ne suka taru suka zama ɗaya ba daga cikin su an samu mune na gari shine arrasikhuna fil ilmi tabbatattu cikin ilimi tabbata cikin ilimi wanda suka tabbatu akan abinda at-taura da linjila suka zo da shi ba tare da sun karyata komai ba da qur'ani yazo sai suka dauke shi suka yi imani da shi saboda bisharar ta zo cikin at-taura da linjila kafin a jirkita waɗannan littattafai guda biyu to irin waɗannan dama su ne wanda za a ba su lada riɓe biyu da Allah ya yi usukum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wato za a ba su lada linki biyu saboda sun yi imani da wani annabi da yanzu annabi ya zo sun ƙara yin imani ki sun bocin shari'a sun wannan sai a ba su ladan wancan da nan gaba daya da sun kafirce ma wannan to da sai a rusa ladan wancan farko da suka yi an gane ko to sune arrasukuna fil ilmi min almu'minuna kuma sune mu'mine ne yanzu tun lokacin annabi har yanzu wa yau dabi'ar su shine yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qabl suna yin imani da abin da aka saukar kafin ka da abin da aka saukar gare ka wal muqimina salata da kuma waɗanda suke tsayar da sallah wal mu'tuna zakata da masu bayar da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da waɗanda suke imani da Allah da ranar karshe a kowane zamani suke har zuwa tashin kiyama ulaika irin waɗannan sanu'tihim ajran azima da sannu zamu ba su lada wanda yake mai girman gaske huwal janna shine gidan aljanna Allah sa mu cikin su malamai suna yin magana me yasa aka ce wal muqimina salata idan kuka lura lakinir rasikhuna ar-rasikhuna nan mubtada ne domin lakin anan gurin ba ta yi aikin ta ba ar-rasikhuna mubtada ne wal mu'minuna ma'tufun alayhi ya kamata wal muqimina shi ma zanto wal muqimuna saboda jam'ul muzakkar salim ana yi masa rafa'a bil wawi ana yi masa jarra da nasaba da mai bil ya shine warfa bi wawin wa bi yajr wansu bi salima jam'i amirin wa muznibi to amma sai aka ce wal muqimina sai aka ce wannan wal muqimina dan abin da sa aka yi masa nasaba akwai qaddara fi'ili wa amdahul muqimina salata ko kuma wa a'anil muqimina salata bayan an ambace su sai aka koma da shi akan na baya wal mutuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir shine ulaika sanutihim ajran azima kana inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dih وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا إليك للي من وهي زواج كما أوحينا إلى نوح kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salam wan nabiyyin min ba'dihi da annabawan da suka zo bayan sa wa auhayna ila ibrahima mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da kuma ishaq ibnaihi waɗanda suke su biyun nan isma'il da ishaq ya'ya ne guda biyu ga ibrahim wa yaqub mun yi wahayi zuwa ga yaqub wanda yake ɗa ne ga annabi ishaq wal asbat da kuma wato iyalin gidan yaqub din su ne wato asbab annabawan da suka zo cikin gidan yaqub wa isa wa ayyuba mun yi wahayi zuwa ga annabi isa alaihi salam wa ayyub da kuma annabi ayyub wa yunus wa haruna wa sulaiman kamar da muka yi zuwa ga yunus da harun da kuma sulaiman sai Allah ce wa ataina dawud zabura min baiwa annabi dawud alaihi salam zabura bi fatin zaka yi fataha akan za a qira'a ta jumhur ismun lil mu'ta wannan suna ne na littafin da aka baiwa shi annabi dawud wa dhammi a wata qira'an zaka yi dhamma wa ataina dawuda zubura sai zanto masdarun bi ma'ana mazbur mun baiwa annabi dawud mazbur wani abu rubutacce kenan sunan zabura ko ya zanto sunan littafin da aka baiwa annabi dawud ko kuma zabura ana nufin rubutaccen abu wato littafin ba a faɗi sunan shi ba kawai an ce rubutu ko rubutaccen abu an gane ko domin az-zaburi yana daukar ma'anar rubutaccen abu wala kad katabna fi zaburi min ba'd zikri anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun to menene az-zabur din nan wadanda suka ce zaburar annabi dawud wadanda suka ce al-qur'an shine az-zabur na Allah ce bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sai zanto zabur suna ne na kowane irin littafi ka iya ce masa zabur kamar da zaka iya cewa al-kitab an gane ko wato dai maganganu guda biyu bi ma'ana mazbur ai maktuba shine wa ataina dawuda zabura sai kin ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا قد قصصناهم عليك haka mun yi wahayi zuwa ga waɗansu manzanni qad hun alayka waɗanda mun riga mun baka labarin su kamar na nan da kuma na waɗansu wuraren a cikin alqur'ani mai girma min qablu tun da can mun yi wahayi gare su mun turo su wa rusulan sannan mun turo da waɗansu manzannin lam naqasusum alayka waɗanda mun baka labarin su ba wato kenan akwai manzannin da ba a labartawa annabi sunayensu ko su ba suna nan da yawa akwai kuma waɗanda an labarta musu labarin su ne waɗanda suke cikin alkur'ani an gane ko da haka duk manzan da sunansa ya tabbata cikin qur'ani ko hadisin annabi shi ne zaka ambace ki da sunansa da kuma cewa shi manzo ne amma wanda duk baya cikin qur'ani ko hadisi ingantacce to wannan sai dai kai imani da shi imanan mujmalan ba tare da tantance suna ko littafi ko garin da aka tura shi ba tantance suna ko littafi wanda baya cikin qur'ani ko hadisi duk galibin su ce irin waɗannan kuma kankan ba ne ka tsoma baki cikin su tunda ba ilimi ne ingantacce ba domin dukkan abin da ya tafi aqida ba a salato shi ta fuskar ijtihadi dole sai ta fuskar nassi nassi tabbatacce na qur'ani ko sunna ingantacciya ce ke tabbatar da aqida in kaga ana ijtihadi ko kiyasi to wannan babi ne na abin da ya tafi shari'a babi ne da ya tafi ahkam babi ne galibi ne shafi at-tahlil wa tahrim ne za a yi kiyasi amma babin tabbatar da aqida mabaniyun alal khabar dole ana imani ne bis sam'iyat abinda as-sam'u ya tabbatar da shi shine wahayi shine wa rasulun lam nakasusun alayka ruya annahu ta'ala ba'asa samaniyata alafi nabiyyin min bani isra'ila an ruwaito cewa Allah ya turo wato annabawa dubu takwas cikin banu Isra'il wa ta alaf min sa'irin nas wa sannan kuma dubu hudu daga cikin sauran mutane qalahu al-jalal al-muhalli wanda ya faɗi wannan shine jalal al-muhalli su suratu ghafir a cikin tafsirin suratu ghafir dama malam ya ce ruwaya in malaman hadisi su ka ce ruwaya akwai kanci kanci na za'ifanci dangane da hadisin saboda haka wannan ba hadisi ne tabbatacce daga annabi ba an gane ko wa kallama Allah Musa taklima ubangiji ta'ala yayi magana da annabi Musa bila wasita ba tare da wasita ba takliman matukar yin magana abinda ya karya kashin mu'tazilawa kenan su lawa suka ce Allah baya magana su alqur'ani suna ganin halitta ne na Allah ba maganar sa bane da aka ce ya za ku yi da maganar Allah yayi Allah yayi magana da annabi Musa sai suka ce a ubangiji ya halitti zance sai ya sa zancen cikin bishiya da annabi Musa je wajen bishiyar sai wannan bishiyar sai zancen wannan da Allah ya halitta wani wani na min shatil wadil amani fil al mubarakati min ash-shajarati an ya Musa wato kiran daga cikin bishiya ya fito sai suka ce bishiyar wannan ita ce ta magana wato wannan magana ko khalqun min khalqillahi la sifatun min sifati ya za ku yi da faɗin Allah ta'ala wa kallama Allah Musa ta kalima sai suka ce ku ne ko karanta ayar ba daidai ba yadda aya take wa kallama Allah Musa Kalima sai zanto Musa ne yayi magana da Allah ba Allah ne magana da Musa ba wato Musa shine fa'il Allah anan lafzul jalala ya zama fa'ulun bihi muqaddam Musa kuma shine fa'il muakhar haji yan tafi wurin aya kokarin sai an lulu wai da dole aya sai ta goyi bayan hankalin wasu kuma suka ce eh mun yadda ba wata riwaya ba wata magana daga annabi da aka taba ji ya karanta wa Allah sai dai ce wa Allah mun yadda Allah lafzul jalala huwa al-fa'il Musa huwa al-maf'ul amma wannan kalam din kalamun majaziyun laysa kalaman haqiqiyan kasa akwai wanda yake ta majazi sai yi tawilin magana sai ta zama mai rahama ko girmamawa ko ni'imtawa sai malaman luga suke ta da su in kun yi haka kun karye a luga dan ka'ida idan an kawo magana alal haqiqa ba a yin tauki a alal majaz ba a yin taukidin ta bil masdar dukkan jumla da aka yi taukidin fi'ili da masdar to fahiya ma'anan haqiqi ta ma'anan majaziyya sai Allah ce wa kallama Allah Musa sai ce me taklima sai kawo masdar yayi taukidin jumla da shi to wannan ya nuna kalaman haqiqiyyan laysa kalaman majaziyan ba magana ce majaziya ba ma'ana dai wa kallama Allah Musa ta kalima wannan daga cikin abin da Allah yake bance annabi Musa alaihi salam da shi yayi magana da ki shi da ba tare da wasitar mala'ika a tsakiyarsu ba wannan girmamawa ce aka yi masa sai ta ne رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما رسلا سوى أنت من ذني أن تورسني ما ليتي بدل من رسلا قبله كما بدل لنا رسلا عندي قباتا أن تورو أن من ذني مبشرين سزنتو ما سوى شارع بالثواب da samun lada ga man amana wanda ya imani wa munzirin su zanto masu gargadi bil iqabi da uquba gawa man kafara ga wanda ya kafirce ma Allah arsalnahum mun turo su li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kar mutane su samu ta hujja ko ta cewa a wurin Allah ba'da rusul bayan ko an riga an turo da manzanni da ba a turo ba mutane suna da ta cewa in sai wa tafarkin gaskiya amma bayan turo manzanni babu wani ta cewa babu wani hanzari tun da an riga an turo manzo me yasa kake koyon shari'ar sa me ya hana ka bin diddigi ka gane tafarkin gaskiya da tafarkin da yake ba na gaskiya ba baka da abin da zaka faɗa gobe kiyama fa yaqulu ba dan an turo da manzanni ba da ka ji mutane suna cewa laula arsalta ilaina rasulan nattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin ina ma a ce ka turo mana da manzo mu bi ayoyinka mu kasance muna cikin mummunai da ba a turo ba da haka mutane za su an gane ku? a wani suka ce fa nattabi'a ayatuka min qabli an nazilla wa nakhza ina ma ka turo da manzo mu bi ayoyinka tun kafin mu kaskanta tun kafin tabewa ta zake mana to ba wannan ta cewa fa ba'atnahum liqati uzurihim ubangiji ya turo da manzanni dan yanke hanzarin mutane summiyal ma'aziratu hujjatan مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه حجة في فعل من أفعاله me yasa uzuri sai aka sa masa suna hujja domin abin da ake nufi da hujja ne Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ai li Allah ya kuna linnasi ala Allah ma'aziratun dan kar mutane su bada hanzari ba wai dan kar mutane ya kasance suna da hujja ba ina dan adam zai samu hujja kan Allah wace yace me wace hujja dan adam zai tabbatar wa da ubangiji yace da shi ne amma sai Allah ya ambaci uzuri ya sa masa suna hujja saboda me ne malai ce an sanya ma uzuri suna hujja an gane ko ba tare da cewa ba shi yiwa a ce wani dan adam yana da hujja ga Allah fi fi ilmin afalihi cikin aiki daga ayyukan Allah an sa masa suna hujja ne kadai li jami'il istidlali bainahuma dan kowanne ana kafa hujja da shi ana kafa hujja da hujja ana kafa hujja da me da uzuri yasa uzuri ya karbi sunan hujja amma ba wai dan adam yana da wata hujja ga ubangiji ba bihi a وللتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لعبادته domin kuma a faɗakar da mu cewa uzuri irin waɗanda Allah ke karɓa yana karɓa ne dan saboda karamcinsa da rahmar salli ibadihi dangane da bayinsa bi manzilatil hujjatil qati'a irin wannan uzuri da Allah ke karɓa daidai yake da hujja yankakkiya allati la maradda laha wadda ba a ture ta ولذلك قال تعالى ده هكا الله تعالى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا وفيه أتكن ونن أبو دليل على أن الله تعالى لا يؤذب الخلق قبل بئسة الرسل anan fa akwai nuna cewa ubangiji baya azabtar da halitta kafin turo da manzanni wa anna ma'rifatallahi ta'ala la tasbutu illa bis sam'i kuma nan akwai babban dalili bisa ga cewa gane Allah da abin da ya kamata a siffanta shi da shi da haƙƙin da ya kamata a tabbatar masa ba a gane haka sai ta fuskar wahayi shine as-sam'u wannan islahi ne na malaman ilmul kalam dukkan dalili na shari'a sai su musu as-sam'iyyat dalili na hankali sai su ce musu al to gane Allah gane abin da Allah yake so gane abin da baya so gane sunayensa gane siffofinsa gane abin da ya kamata a jingina masa ko a kore masa wannan ba a baiwa hankali dama yi wuka da nama sai dai a koma zuwa game wahayi tsantsa ba ijtihadiyya dan ta hanyar nan ne ake gane Allah ina fatan kun bayyana wato ma'ana kenan dukkan yadda zamu mu fahimci tauhidi ba ta hanyar Qur'ani da hadisi ba za mu taba gane tauhidi ba shi yasa galibin littattafan da muke koyan tauhidi cikin su littattafai ne waɗanda ba sa dogaro da Qur'ani ko hadisi wajen tauhidi suna dogaro da hankali ne dan haka duk cikin sifofin Allah sai suka yadda da guda bakwai wannan sifofi guda bakwai su ne al-ilmu sune as-sam'u sune al-basaru sune al-kalamu sune al-mai al-qudratu sune mai al-hayatu sune mai rage kuma wal iradatu daga wannan sun yi da duk sufofi ne da Allah duk wata sufa da ta zo sai tawilin ta sai su karkatar da ita me dalilin ku sai hankali ba zai iya karba a cewa Allah ta ba hankali ba zai yadda ba amma sun gane ya aka yi kuka yadda hankali ya yadda kuka ce ma Allah mai kudura tare da cewa ubangiji ya tabbatar wa waɗansu halittu daga cikin halittansa cewa suna da mai suna da kudura hankalin ku ya yadda cewa kuka tabbatar wa Allah shi mai ilimi ne mai ji ne mai gani ne tare da cewa Allah ya tabbatar wa waɗansu halittunsa cewa suna da ilimi kuma suna ji kuma suna gani Allah ya tabbatar da ilimi ga wani halitta cikin halittunsa da aka turo wani annabi cikin banu isra'ilawa suka ce bace da shi anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan min almal suka ce mu muka bi tantantar shugabanci ba ya da dukiya dan me za ta ce shine shugaba sai Allah ce ne inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fi maza ilmi wal jism Allah ya sifanta wani bawa da cewa yana da ilimi shi ma kuma Allah mai ilimi ne Allah ce dan adam yana yana gani inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira kuma yace inna Allah kana sami'an basira yaya kuka tabbatar da waɗannan to kaga nan hanzarin da za su bayar sai su eh mun yadda dan ana dan adam yana ji mun yadda dan adam yana gani mun yadda dan adam na da ilimi sai ne jinsa sa ba irin da Allah bane ganin sa ba irin da Allah bane ba ilimin sa ba irin da Allah bane ba to ai a can ma haka ya kamata ku ce abin da kuka ce anan shine za a ce muku a can dabarar da kuka ku fita a nan guri ita irin wannan dabarar za ku fita a can amma ta yaya nan za ku zo ku ce kaza kuma a can kuma ku ce kaza ya zama alkailu bi mikiyalai ne kenan aho da mudu iri biyu <laughs> na sayarwa daban na saye daban wa idza kaluhum aw wazanuhu to amma idan za su ya ya zama aho da mudu guda biyu wanda ba za a karbe shi to dan haka ne duk abin da ya shafi haƙƙin Allah ana tabbatar da shi da nasti ne ba da tunani ko hankali ba duk littattafan malaman da za su kafa hujja da hankali wajen tabbatar da tauhidi ka ba su uzuri saboda zamanin da suka rayu ko garin da suka rayu amma kai ka nemi aya ko hadisi kan kowace ka'ida da ta shafi tauhidinka kar ka gina akan hankali an gane ko shine abin da malai yake cewa wato dole sai da asam wa kana azizan hakima Allah ta'ala ya kasance aziz wato mabuwayi fi mulkihi cikin mulkinsa hakima sannan ya kasance mai hikima fi sun cikin abin da ya aiwatar ولما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي يا عند الله يفتحك ثبتت نبوتهم من يددوا أن أكا زانت إن النبواني ولا رسول بعد محمد يشهد له babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu babu wani sabon manzo da za a turo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahadu lahu da dafil khatari abinda zai tabbatar da wannan shine abinda zai zo bayan nan gaba to kuma wannan aya za ta danganci wato darasin da zai zo nan gaba sai mu dakata a nan saboda lokaci ya ja abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tafi mana assalamu alaikum kun gane da hadisin addinin nasihatu ya aka ce kuma an-nasiha din lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ah, wa rasulihi wa li ummatil muslimin har da zuwa karshen abin da ya rubuta abin da yake nufi menene ake nufi da wannan hadisi kalmar an-nasiha lalle kam abinda ake nufi da kalmar annasiha da kalmar annusku ne a larabci kalmar annusku shine al-ikhlasu ko kuma ka ce tasfiyatun nafsi min al-ghishi shine kalmar annusku ko annasihatu take nunawa ma'ana ta ce zuciya daga ta ce zuciya daga ha'inci daga dukkan wani datti to idan an ce addinin nasihatu addinin nasihatu har su uku annabi na faɗin haka sai sahabbai suka ce liman ya rasulullah sun fahimci abin da annabi ke nufi addinin nasihatu ma'ana addini shine tsarkake zuciya addini shine tace zuciya ko ikhlasi sai suka ce to wannan ikhlasin gawa sai annabi ya ce lillahi wa mala'ikatihi ko wa kitabihi wa rusulihi wa liya wa hadisi to amma me bambanci tsakanin an-nasihatu lillah an-nasihatu likitabillah an-nasihatu lil malaika an rasulillah an li a'immatil muslimina wa ammatihim duk kowanne ya karɓi sunan nasiha ke bukata amma kullum bi hasabihi kowanne gwargwadon yadda nasiha ta dace idan an ce an-nasihatu lillah shine ibadatuhu wahdahu la sharika lahu an-nasihatu rasulillah shine al-imanu bihi wa mahabbatuhu wa mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallam النصيحة لكتاب الله حين اعتقاد أنه أعظم كتاب على الإطلاق وأنه كتاب دستور للأمة المحمدية إذا أتت النصيحة لأئمة المسلمين حين طاعتهم إذا أمروا بالمعروف وإذا أمروا بالمعصية فلا طاعة لك عليهم فلا طاعة لهم عليك النصيحة لأئمة المسلمين shine mu'amalatuhum bil husna ma adam khiyanatihim aw ghishihim wannan shine abin da yake nufi nasiha ga Allah ma'ana tsarkake ibada gare shi nasiha ga manzon Allah kaunar sa sama da kowa a fadin duniyar nan bibitan sa kar ka yadda ka kago wani abu na shari'a na neman lada wanda ba shi ya kawo maka ba yi masa da'a cikin duk abin da ya zo da shi gaskata cikin cikin dukkanin labarinsa nasiha ga littafin Allah kudurewa a zuciya cewa Qur'ani shine littafi mafi girma kuma le qur'ani ya dace da kowane zamani kuma ya dace da kowane irin mutane ba wani zamani da zai zo a ɗauka cewa ai ta aiki da hukunce hukuncen qur'ani yanzu ya zama ƙauyenci sai dai da qur'ani ya shafi kowane zamani kudurce wannan a zuciyarka karanta shi ko da wani lokaci kokarin yin aiki da abin da ke ciki shine a nasiha li kitabillah nasiha ga shugabannin musulmai yayin da duk suka yi umarni da aikin da'a a yi musu biyayya yayin da suka yi umarni da aikin sako a kauce musu a yi musu tsa'a gwargwadon yadda suka yi aikin da ba suka yi umarnin da babu sabo wani sannan kuma a yi musu addu'a ta gari dan su gyaru daga munanan ayyukansu ba a la'antar shugabanni saboda la'antar shugabanni kamar kana la'antar al'ummar ne gaba daya yayin da shugaba ya lalace kokari kake ina ma Allah ya gyara shi ya ubangiji gyara shi ya ubangiji idan ba mai gyaruwa ne ba Allah kawo mana canji mafi kyau amma idan kace zaka sarfa masa la'anta kai la'anta kai la'anta lalace wata shine lalacewar al'umma gaba daya shugaba ɗaya daga sama jabberi shugaba sai yayi umarni ya kafa waɗansu dokoki waɗanda za su gadarwa da mutane barna ya zartar da waɗansu kudare kudare a cikin gwamnati waɗanda za su gadarwa da mutane barna shugaba ɗaya idan ya lalace ɗaya kawai shi kaɗai sai ya jawo muku bashin da har jikokinku har ta taɓa kunnanku za su zo suna biyan bashin ba su ƙara su biya ba shi kaɗai ku da kar ku la'ance shi yana barna kuna kokarin ya Allah gyara shi saboda idan kuka la'ance shi sai kara gaba lalacewa su lalacewar kasar ku ya warga za muku harkar ilimi ya warga za muku tattalin arzikin kasa ya warga za muku zamantakewar iyali komai ya lalace sai ya yi barna a cikin shekara ɗaya ko biyu idan kun zo gyara sai kun shekara ashirin kuna yi buku gyara ba to amma waɗansu samari yan gaba dai gaba dai sai su ɗauka wannan tsoro ne bayar da kai ne narkewa ne dan me za ai kawai sai dai ka ce Allahumma khuzhum akaza azizun muqtadir ina ganin kai gwaninta in kai wannan babu gwaninta cikin la'anta shugaba ko ta tishin kuma ba gwaninta abin da zaka yi gwaninta in zaka iya yi ka nemi appointment da shi in za a baka ka je ka same shi daga shi sai ka tsoratar da shi ubangiji ko da zai dauki ranka to wannan kai jihadi amma ka fito fili ka zage shi zagin ba zai kara komai ba kuma ba zai rage komai ba karshe sai dai kara barna kuma karshe ka jawo kai wannan azzalumin shugaban ya zo ya danke ka mutanen da suke karuwa da kai kuma su yi hasaran ka kuma ba makofin ka ba canjin ka amma duk samari galibi masu gaggawa ba su gane haka akwai lokacin da zaka kafu ka kai matsayin da zaka iya kalubalantar shugaba to amma malaman da suka kafu waɗanda za su kalubalanci shugaba a zauna lafiya su kuma ba za su iya ba saboda duk shekara akwai kujerun makka duk shekara akwai kujerun umara akwai buhunan gero akwai na shinkafa akwai atamfofi na sallah akwai menene ai su da shugaba sai Allah san barka abin da za su yi masa sun kafi suna da matsayi suna da mabiya miliyoyi idan suka yi magana ɗaya al'amura za su iya gurɓacewa to da irin wannan sai ke amfani da damar su ba wai wajen yi wa shugaba biyu mulki ba a wajen su tsoratar da shi Allah ya gyara al'amuransa ya aiko da kujerun maka ya aiko da buhunan shinkafa a ce ba za a karba ba abin da muke so bala'in man fetur din nan ya kau rike shinkafar ka ba so rike a tamfar ka ba so inda malamai a samu biyar cikin malaman da gwamnati ta yadda da su yau za su yi haka al'amura za su gyaru a tuyo za a kai su abuja su ce ba masu ko ce yadda su je an ba su masauki a sharatun ko kuma a nikon nok sai su je sauka a wani wuri ko su kwana a motar su an shirya abinci da shinkafa da salad da furut salad su ɗauki ruwan sanyi su shaki kadai sai ba za mu ci abinci ba su fito waje su nemi mai wake da shinkafa su faɗa shugaba gaskiya wallahi ko ifritu ne sai ya gyara amma an cinye da su ya za yi gyara da su aka cinye komai matasan kuma da suke tasowa su kuma ba su da kalmar da za a saurare su ba su da kalmar da za su yi wa shugabanci barazana saboda ba su da miliyoyin mabiya da sauransu to galibi waɗannan malaman sun suka hargitsa tsari kafin kowa ya lalace sun suka fara lalacewa abinda kawai suke ɗora shugaba abinda kawai suke ɗora duk wanda ya zo wajen su ga hanyar da zai biya samu sa'a ga hanyar da zai je samu sa'a wasu kawai su sun za su bada sa'a kuma ƙarya ne ba su in ya san inda sa'a take ba ka same shi a wajen ba shirin shi da kai shine shi ya samu sa'a da can bai same da ba ya da ita kuma wallahi da kake rayu ko kaje gidan shi yanzu ne ya samu sa'a da can bai gano bakin zaran ba amma da yake jahilan attajirai jahilan masu mulki jahilan ne kawai sai su je su ina ya ga wata sa'a ba ya da ita ƙarya ke yi da yana da damar ya ce ko ya hana a cikin taskar ubangiji mutane nawa suke gaba da da'awarsa kuma suna nan suna ci gaba da rayuwa suna samun lafiya suna samun ilimi suna samun dukiya bai hana su ba yanzu duk waɗannan waliyan na jabu da ake da su ko waɗannan da za a ce sharifai na jabu da ake da su akwai wanda suka fi tsana irin malaman sunna yanzu da wani na da ismul azam wanda idan ya faɗa da wani da wani da wani cikin malaman sunna za su mutu yau sai ya faɗa ba gobe ba amma bai da komai fakiri ne ba kowan kowa bane shi ba kowa bane mai jin tsoron sa ma ya ji tsoron iska ya ji tsoron tsumma wallahi zai ba abin da zai faru ba abin da zai maka duk barazana kawai suke wa mutane akwai malaman da suka mai da kansu waɗansu ƙananan ɗagote tsakanin Kano mai duburi ina ne suna nan wanda suke wa shugabanci barazana har kawai su yi wa sarki barazana su yi wa gwamna barazana su yi wa minista barazana wai su su ne kaza ba a ɓata musu a zauna lafiya to yanzu dan Allah bai zama wa'azi ba yanzu nan gudan zaman mu duk ba mun bata musu ba kin yi su muke bata musu shekara nawa me ya faru ba kuma abin da zai faru Allah ya wannan duk bai zama wa'azi ba yanzu dai ai ya zama shekara takwas ya zama zakaran eh, abin nan ai ma gwajin dafi kenan abin da yara suke cewa in an je wanka ku dubbi sai a ce wa zai yanka ma'ana waye zai fada a gaba nutse ba sai ya fada sai wani ya ce ni kuma zan fade sai wani ya ce kaza to duk wanda zai daga ba sai ya shiga dan ya ga na farko bai mutu ba to yanzu da muka fito duk ana tsayin waɗannan ababe yau shekara wajen takwas duk bai zama maka wazi ba sai ka dauka kawai wani malami ya ka tangance ko in ka rabu da shi ba za ka zauna lafiya ba arzikin ka zai rabu me zai kaza tankar arzikin a hannun wa take ilimi ba wani malamin da zai baka Allah ne ke ba da shi yuta hikimata mun yita wa man yuta hikimata faqad sai ranka kasira in malamin ke bayarwa kafin a haife shi malamai nawa aka yi me ya ba su zai mutu kuma a haifi sababbin malamai a duniya shine ne ya ba su to amma sai su razanar da kai da ka rabu da su sai Allah ya jarrabe ka motar ka ta je ta yi accident a hanyar Lagos a ce to ba da ya rabu da manyan waliyan Allah ba ai kadan ma ya gani kadan ma ya gani din nan su kada ma ciki kuma wallahi tallahi ƙarya ciki kai dai kullun ka rayukan sunnar annabi ka nemi kariya daga Allah in ka fake wajen Allah wallahi ka gama wallahi ka fake da Allah ka riga ka gama fakewa da babban wurin fakewa ba wanda ya sai ma barazana wallahi bana mantawa ina mai duguri a shekaran bara wata rana bayan azhar sai ga waɗansu zo suna sallama da ni suna nema na mota hayar guda da waɗansu malami a ciki na fita na karɓe su muka zauna dattijai duk ba wanda yake da ƙasa da shekara arba'in hayar ciki guda da kalbunan su duk ba sa magana sun zare sun zare ido na dauka ma duka na rasu ina dudduba in ga ina ne kaga tsaya ne annabi Musa ba guduwa ya bada gaba dama ya sai ka tsaya ai ba jarinta bane ka tsaya annan Musa aka ce innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nazirin ya tsaya fa kharaja minha sa'ifan yatarqab duk da gudun ya fita daga gari hankalin sa bai kwanta ba addu'a ke rabbi na jini min alqawmi zalim haka yake yi har ya tsira ayo kai kuma sai ka tsaya wajen shahada ba ta to sai na karbe su muka zauna sai ɗaya daga cikin dattijan yace mun zo ne kai ne Ja'far na ce ni ne Ja'far yace to mun zo ne dan mu roƙe ka ka yafe mana abin da muka yi maka nace me ya faru suka ce shekara biyu kenan duk kullum suka tashi daga sallan tarawihi sai sun yi tabbata da irin wanda ake kifa hannu din nan suna la'anta ta suna tsine mu akan cewa na zo ne da in rufe yayi na zo ne da in rufe kaza da yahudanci na zo in yada saboda haka kaza kaza kaza kaza sun fahimci waɗannan ababai duk ƙarya ne wallahi da tijai wato ka san so a fahimtar mai tsubbo idan yayi maka sihiri ya ga bai kama ka ba sai ya ɗauka kana da sihirin da ya fi nashi Eh. <laughs> inna hadha la kabirukum alladhi allamakum as-sihr wato sai su dauka kawai kana da yafi nasu ne asirin ka yafi nasu to kar su je kaikai ya koma kan makekiya dan haka wai ba fa dan sun dawo ne daga shirman sofa sun dawo ne dan kar kaikai ya koma kan makekiya saboda haka suna dan Allah in yafe kar in ce ni zan rama na ce wallahi ban san kunni ba kuma wallahi ba wani abu da nayi da ni zan baiwa kaina kariya ubangiji ne ya kare ni ba ni na kare kaina ban san kunni ba ko ban taba yin tunanin ku na minti biyar ba har wani sun shiga cikin rediyo sun shiga talabijin sun yi wannan barazana na ce ban taɓa yin tunanin su na minti biyar ba a duniya ba abin da zan karanta sama da abin da annabi ya faɗa in za a kwanta kullum zan iya kasan kokari ko barci yaron jayi na farka sai na karanta sai na yi qaza'in sa shi ne kawai kai ma in ka karanta duk wanda ya karanta mutu ko namiji Allah zai kiyaye shi baya bukatan wani malami da zai zo ya ce shi zai kare shi wallahi ba malamin da zai kare ka gaba dai mallan shi kiyaye mu wannan ke ta wani ne ne lamul kasami wa yana so a faɗa masa yadda zai gane lamul kasami cikin qur'ani wannan sai dai ka dauki littafin nahwu ka tafi wurin malaman nahwu sai su bambance maka tsakanin lamat gaba daya lamul kasami da lamul mulki da lamul istihqaqi da lamul ta'lili da lamul mecece duk ko su bayyana maka ita wannan ba irin tambaya irin wannan yake zuwa ba darasi ne mai zaman kansa da yake bukatar haka sai ka koma cikin littattafan nahwu inda suke sharhi akan huruful ma'ani sai abin nan kamar su huruful jar nan da sauransu sai ka samu wato ma'ani na lam cikin suruhul alfiya idan kana da ibnu aqil idan kana da awdahul masalik idan kana da sharhul usmani duk zaka samu wannan in ba haka ba ka samu littafin kuma qaraqul mabani sharh hurufil maani sai ka samu sharhin ta amma nan ba za mu yi wannan ba tambayar karshe wannan yace meye wannan ma'ana wannan aya al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratin yaghlibu mi'atayn zuwa karshe wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah wallahu ma'as sabirin abinda wannan aya take cewa al'ana khaffafa Allahu ankum a yanzu an yi muku afuwa an sauƙaƙa muku wa alima anna fikum dhufa Allah ya gane akwai rauni tare da ku ma'ana da farkon musulunci an wajabta wa mummunai yaƙi bisa ga cewa kowane mutum ɗaya zai iya taho mu gama da mutum goma ma'ana in kai musulmi ɗaya ka taho faɗa da kafirai goma bai halatta ka gudu sai in sun kai sha ɗaya ne ya halatta ka gudu in ba haka ba goma ka isa ka fuskance su kai ɗaya يا أيها يا أيها النبي حرض المؤمنين إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 20 za su rinjaye 200 ya zanto kowane mutum ɗaya zai rinjaye mai to wannan sai zanto akwai tsanani ga mummunai to sai Allah ya sauƙaƙa cikin wannan an sai aka ce al'ana khaffafa Allahu ankum a yanzu Allah ya sassauta muku wa alima anna fikum da'fa ubangiji ya san akwai rauni tare da ku dama san jarabawa ce ba ku a yanzu fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn in an sami tawaga ta mutum ɗari masu hakuri da juriya za su iya aran gama da kafirai ɗari biyu kowane mummuni ɗaya nawa kafirai biyu wa in yakum minkum alfun yaglibu alfayl bi iznillah in an samu mutum dubu cikin ku za su irin jayan kafirai dubu biyu bi iznillah da iznin Allah da haka a yanzu hukunci a wajen jihadi shine in mummune goma suka hadu da kafirai ashirin bai halatta ba mummunan nan su gudu duk wanda ya gudu ya shiga cikin kabira daga cikin alkaba'i ya yi kabira cikin kaba'i amma in sun tsoro ku goma so kai ashirin da ɗaya ko da biyu ko da uku ko da hudu sai kuma gudu su dubu ku yi laifi ba amma matukar da ninkin ku suke ko ba su kai ninkin ku ba su goma su goma ku biyar a su goma ku bakwai to duk wannan bai halatta ku gudu ba dole za ku tsaya a ita ba ta kashi shi ne abin da wannan aya take nuna kamar wannan aya ta tafi hukuncin wadda take a to ainihin kafinta ina ganin sauran tambayoyin sai dai a yi hakuri duba da yanayin lokaci har yanzu kuma ina tsara tunatar da yan uwa dangane da kokon barar tabarmi ban sani ba har yanzu yanzu ko ɗaya bata leko ba amfanin tabarmi shine galibin waɗanda suke zuwa daga waje ba sa samun wurin zama idan ya santo an samu yalwan tabarmi kaga sai a rinka kin fada a waje wurare da dama kuma a gyara yadda za a rinka yin parking ko da ya kai nisa sai za a samu waɗanda za su rinka zuwa suna tsare ababen hawa dab da masallaci sai zanto an dan bar filin da za a rinka shin fadewa dan jama'a su rinka samun wurin zama saboda haka har yanzu ne muna ƙara sanatar da mutane kila an manta ne Allah ki ba mu ikon taimakawa